Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. ‘Ya'ya mata suna shiga wani mawuyacin hali da zarar sun fara ganin jinin al'ada. saboda ƙarancin bayani ko ma rashin bayanin baki ɗaya kafin su fara. Wani lokaci hatta audugar tare jinin al'adar kan yi musu wuyar samu ta yadda wasu kan yi fashin zuwa makaranta. Shirin namu na yau ya mai da hankali a kan wannan batu don haɗakar da iyaye su fahimci mahimmancin sabke nauyinsu na samar da auduga ga 'ya'yansu mata da suka fara ganin jinin al'ada. Muna tahe da bayanai da dama Kuma kamar kowace Juma'a, akwai bayanin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a-Juma'a. Wakiliyarmu a jihar Adamawa ta faɗa mana dalilinta na rubuta labari akan wannan matsala ta jinin al'ada da 'ya'ya mata ke huskanta a farkon rayuwarsu. Da farko sunana Amina Abdullahi, wakiliyar jaridar Aminiya na nan jihar Adamawa. Gaskiya abin da ya ɗauki hankali na shine kasancewa ta uwa kuma ina da yara sannan da irin mu'amala da nake yi da ƙawaye na wayanda suke da yara wanda sun kasance 'yan mata sun ɗan girma hakan nan. Kwanakin baya ce ɗayan ƙawata take yau yadda ta munafunce ta. Sai nake cewa kamar ya ta munafunce ki. Sai take cewa ai sai ta fara haila ma nan da wata hudu bata gaya mata ba shine sai na ce mata ko dai ba ta sake mata ne yasa ta ki gaya mata ba ta janyo ta jiki sai ta ci aiko haka din ne saboda yar nata ma yar fari tana irin baya baya da ita din to gaskiya shine a naɗin din na ga cewa akwai mata da yawa wayanda ba sa tarbiyyatar da 'ya'yansu da kuma janyo su jiki musamman ma 'ya'ya mata yanda ya kamata wannan abin da ya ɗauki hankali na na ce ya kamata na yi labari a kai ko wasu iyaye matan za su ɗan farga da irin wannan. Hmm. Me za ki iya gaya mana game da 'ya'ya matan nan da kika tattauna da su 'yan makaranta? Kuma yaya kika ji labarinsu? Eh to, matan da na tattauna da su gaskiya 'yan sakandare ne, kuma irin 'yan sakandare SS1 ne da 2, wa'anda dama ya kamata a ce su riga sun fara ko kuma sun kusan farawa. To, na je na same su a makaranta muka dan zan da su saboda na san menene matsalolinsu da dai sauransu to a nan ne na samu labari akan cewa akwai matan da ma ba sa iya su zo makaranta kasancewan karancin wannan audugan al'ada dinnan. to a ciki ma akwai masu cewa ba su da kuɗin da za su iya su saya audugan al'ada din ba su da kuɗin saya ana harkan tuwo yanzu yadda ya yi zafin nan ana harkan tuwo ne ba ana na audugan al'ada ba kuma wasu suna tsoro wannan tsimman da suke ɗaurawa suke amfani da shi din yana iya ya sai su ta ganin kamar za su jike kuma yadda za su yi su canza dai da sauransu wahala ne to sai su gwammaci ma suna nan gida din na tsawon wannan lokacin kamannan kuma su sake ya ɗauke sannan su dawo makaranta. Ga ma kaɗan daga cikin tattaunawar wakiliyar tamu da wasu ɗalibai mata a wata makarantar sakandare da ke garin Yola. Lokacin na ji cikina na ciwo, kamar abu na cikina a marana. da rana ne sai na kalli jini kawai sai na ji tsoro ni ina aiki wanke wanke sai na tashi na ji na gaya wa maya ita ce min al'ada ne haka in mutum ba in ya zo yin balaga ke mai suke ta ban sai na sa kana zuwa islamiyya to an da yake ana dan gaggaya mana dai amma ba a fito mana fili an gaggaya mana ba to aka ce mana daga lokacin da ka fara ganin abu ya fara fitowa a gaban ka kai kokari ka sanarwa mamanka to da ya fara fitowa sai na gaya wa mama na su ce min to gashi yanda zan yi gashi yanda zan yi dinga wanka ta bani turare ta dai nuna min yadda zan yi to har Allah ya sa da na gama sai dama already tun a islamiyya an koya mana yadda za mu yi wanka to sai ta kara tunatar da ni yadda zan yi abu kuma da yadda zan kare kaina kada na dinga in na je wani fili na dinga irin zama yadda bai kamata ba ko kuma irin na dinga hulɗa da maza gaskiya bai kamata ba ta ce ko namiji kada ya riƙe hannuna sabida damuwa ki dai irin ta tsoratar da ni yanda dai zan ji tsoro to shine kawai na kare kaina daga haka ki ji wani tsoro ba ko yaya irin wani abu dai yanzu irin eh to da na ji na ji tsoro don gaskiya duk da ji ana ta faɗarkar da mu na islamiyya baya ana ke zuwa makaranta eh in ka san da ka kula da kanka ba zai hana ka ka je ko ina ba. Har wa yau kuma Amina Abdullahi ta tattauna da ɗaya daga cikin malaman makarantar mai suna Adamu. Wanda ya bata labarin wani abin da ya faru da wata ɗaliba sanadiyar jinin al'ada da ya zo mata a karon harko a makaranta. Eh, zan iya tuna last time mu tafi hutu akwai wata yarinya RSS 1 da ciwon ciki ya matse ta har ta gagara zama aji so sai muka ɗauko ta muka kawo ta wurin ofis na principal so diga nan ne sai aka inviting home economic mistress nasu sai ta zo ta realizing ta ce menstrual cycle na nan period ne ta zo mata so shine sai aka tambaye ta ta ce ah, this is her first time Ta ya fara mata daga nan da suka bata first aid treatment sannan suka bata akwai parts da daman sultan foundation suka taba zuwa suka bayar so wannan ya taimaka wurin suka yi mata before a dauke ta mai da ita gida kun taba samun labari ko akwai matan da suna al'adar kasa yanzu a eh kaman wannan in ma ya yi takin nata 2 to 3 days kamun nan ta zo ta fara zuwa normally wasu su idan muka same su sun absentin kansu in aka tambaye su su ce wasu suna kunyan su faɗa su ce ciwon ciki ne ya hana su zuwa makaranta in lalle wasu rashin pass in yake hana su zuwa makaranta an gaida amina abdullahi wakiliyarmu a yola jihar adamawa Kafin mu ci gaba ga mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malunhwashi da bayanin labaran da jaridar ke kunshe da su a yau Juma'a. Babban labarinmu na farko wanda muka yi matake abubuwan da ke cikin kasafin kuɗin Buhari na ƙarshe. wanda a ciki aka yi jayyana abubuwa tiriyan-tiriyan na yadda za a kashe kuɗi a kasafin kuɗi na shekara mai kamawa kaɗan daga bayanan sun haɗa da ainihin cewa za a kashe naira biliyan 5.24 wajen sayan motoci da tafiye-tafiyen shugaban kasa da mataimakinsa akwai naira biliyan 470 da aka ware ma manyan jami'o'i babban labarin mu na biyu mun yi shi ne akan ranar 'ya'ya mata wato kalubalen da mata ke fuskanta daga haihuwa har zuwa girman su. ha kuma akwai rahoto na musamman kan wani matashi mai suna bilal wanda ya kera roka mai amfani da ruwa a kano akwai kuma tsofaffin fuskokin da ba za su dawo majalisar tarayya ba kamar da muka sani sanata ahmad lawan wato shugaban majalisar dattijai da sanata ike okoramadu da yakubu dogara da sauransu manya waɗanda suka daɗe a majalisar tarayya wannan karan ba za su samu dawowa ba an faɗi dalilai da bayanan da suka haddasa wannan al'amari A labarin kasashen waje kuwa yadda aka saka wa yara 175 cutar HIV a kasar Birtaniya. A mun kuma yi labari yadda bikin rantsar da shugaban riko na kasar Chadi ya bar baya da kura. A labarun al'ajabi kuwa muna da ainihin labaru muhimmai biyu daga cikin su shine yadda wata ta mata ta taimaka wa mijinta ya aure tsohuwar budurwarsa akwai kuma labarin wata da shekara goma sha hudu tana shan ruwa kadai a kasar vietnam idan muka gangara labarin wasanni kuwa yi tariyar 'yan kwallo goma da suka fi samun kuɗi a kakar wasan kwallo ta bana akwai kuma bayani da labarin yadda ronaldo ya samu shiga tarihin ɗan kwallon da ya fi kowa zira kwallo a duniya baya ga waɗannan akwai sauran shafuka daban-daban da suke bayyana yau da kullum a cikin jaridar aminiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcasts Google Podcasts Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka haɗa da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu Zainab Nasir Ahmad ita ce shugabar wata ƙungiyar matasa a jihar Kano. kuma jagorar gangamin haɗakar da al'umma akan muhimmancin samar da audigar al'ada ga ɗiya mata. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da ita akan wannan ƙoƙari da take yi. kwarai har yanzu ina gudanar da wannan kamfen ɗin ban wai tsaya ba. Mm. Kawai dai akwai dai 'yan tsare-tsare da aka canza. Mm. Kuma har yanzu muna wayar da kan mata akan muhimmancin kula da kai da kuma raba musu audugar al'ada. Kuma abin da ya ban kwarin gwiwa da fara yin gaskiya na duba da yanayin rashi da 'yan mata yawanci suke fama da shi. musamman waɗanda suke da ƙarancin shekaru yawanci suna fuskantar irin matsaloli kuma na duba yanayin mu da kunya da ba za su iya buɗe baki su tambaya ba su ce a siya musu ko da yawanci za ki ga ɗalibai ne a irin wannan shekarun wasu ba su da aikin yi wasu kuma a gidansu ma babu ɗin wannan ne ba ni ƙarfin gwiwa na game ya kamata in yana taimaka musu shi ne na fata na ƙirƙiro shi gangamin haka ina wayar da kan al'umma akan a mai da hankali a rika taimakawa kuma muke siyan audugan kuma muke rarrabawa yan mata mabukata. Mm, wannan shi. Mm. To yawanci iyayen ba sa mai da hankali a su rika saka shi. To yadda muke wayar musu da kai muna nuna musu kamar kai yadda za a ci abinci. Mm. Kamar yadda za a ci tufafin sa to wannan shi ma wani abu ne wanda dole ana da buƙatar sa ko ana so kuma a so wata. Kuma muna musu musu kamar illolin rashin siyan ita audugan da zai faru ga wannan yan matan kamar misali idan ba su sai musu ba suna yin fashin zuwa makaranta wasu a cikin su suna yin karyar rashin lafiya ma idan suna al'ada zai zama kamar barazana ne ga ilimin A kan wannan batu na jinin haila shi ma abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani uba mai 'ya'ya mata. Ni sunana Abdul Babu Shehu. Kana da 'ya'ya mata? Insha Allah. Ka san yadda suke yi wurin samun audigar al'adarsu Eh to ba zan iya cewa wai na sani direct ba amma sai dai kawai ni dai na san cewa dole ne suna samu kuma suna amfani da ita. Kai kake samar musu ko kuma mahaifiyarsu ne ko kuma su suke samarwa kansu? To ni na kan samar musu kuma mahaifiyarsu ta kan samar musu. Dalili shine na riga na sani cewa wannan abu ne wanda yake ya ɗabi'antu ga ya mace sannan kuma babu yadda za a yi a ce ba su yi amfani da shi ba. saboda yanayi na tsakanin iyaye maza da 'ya'ya mata akwai wasu kunya da take faruwa wanda su ba za su iya zuwa su ce baba ba mu kuɗi za mu sayi kaza ba sannan kuma na kan ɗauki kuɗi haka kawai a kan lokaci lokaci sai in ce na ba su su je hmm. su yi abin da za su yi amma ka san akwai wasu ‘ya'ya mata waɗanda idan suna al'adarsu suna iya kasa zuwa makaranta saboda ba su da halin da za su siya kuma iyayensu ba su damu su sayi wannan ba. Eh akan sami irin wayannan gaskiya saboda sakaci daga wajen su iyaye din. Hmm. Saboda in dai har Allah ya baka ‘ya'ya matan na ya kamata kasancewa suna da wayannan bukata din. So ba dole ne sai sun zo sun gaya maka cewa gashi ba. Ya kamata mu iyaye maza mu saka shi a cikin kamar shedul namu. Hmm. Cewa su ‘ya'ya mata suna bukatan wannan abin don haka mu rinka providing mu rinka kawo musu suna amfani da shi. karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokan aiki na Muhammad Awar Suleiman da Bilkisu Ahmed da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma editan Musagir Kano Sale. A madadinsu duka Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.